الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو بقات لي الله صلاة يتشي بأمين شوي ولود تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ هذا كراتين دقلتا في رسالة ابن القيم إلى هذه إخوانه إذا تاتي نايو شاسي مو بيغوتواني شبادين نيكو ina na tsafo shi beni ya rajab 1439 kalenda alijiriya na ajin daidai da ya tsafo utuwa ba ya april 2018 kalenda miladiya ne man ga al-mashhadul awwal al-ikhlas mashhadu ya mafari nole ngan kame zo da qurratu aini da sallona wujude istirahatul qalbi da sallona aje mashahi gutsuwani ko mm. wato ɗayan eh, mutu a yin dabar wade kinan da ɓiɓɓu wacce a lotu gangari da yi nan almashadul awwale mafari al-ikhlasu ya al-ikhlasu wallahi to yobo so ko nga yi jibu aliyayo mu nga yi jibu awuwa mu mm. na sallah na ga ji na bo so ko ga da ji sallah ya ra'u ra'unan nasa mm. wa jibo da jaliyaye wala yazkuruna Allah illa qalila ko wa huwa an yakuna alhamilu alaiha nga ga na lawa ji sallah wuce nan wa da'i ilaiha be na yolo sallah wuce ji na gai ragabatul abdi fillahi wujude kauna be fubelo basoko wa ma'abbatihi lahu bai buye na wajiya su kone wata labi mardatihi bai wayan yardan su kwai wal qurbi minhu bai wa tambayan su kwai wa tawaddudi ilayhi bai wa soko wayan su kwai amuli yi amrihi yana masa ko ga ga waji na wallahi bi haisu la ba yakunu al ba'isu lahu alayhi hazza min huzuz ad dunya al bitta wa ji ga yana lawace da ji sallama rabo do ji min rabo bali bal yati bi yafti ga a waji rabbi la'ala waje lotun na mai goyon soko ma'abbatan da bo goyon soko wa khawfan min azabihi da da suna waje azaba soko ne wa raja liman firati wa sawabi gan biye guna wai ba ya gafara soko be ladan soko ne wa ga cingan ne libanin nan wa ga jiya wa ebo wayar dan soko yo wa tambayin soko be waje kaune soko ebo na mini alama waje kaune soko to farilla wala wono mini alama wai dai kaune su ko la imano jibi anabi ni da alama ya waje kaune so ko wando kun bi fifa so ko ni alama ya waje kaune so ko ne ga ga wando so ko no biya gan bai wuce ni alama ya waje kaune so ne so ko biya bai no biya gan bai wuce ni alama ya waje kaune na ne dan ne ne na ji ko ne wa ko la shi da ya na kawa okwe baba okwe nawe ẹni ma zandu ke daji sallah gaskiya ga abin sallah ba go ma da ba duwi in sha da masallaci da kawai ga abin biya wa jiki a yan wa lo no za no wasu kuma mm. awo so mo zan go ci babu ga da bo ba ka zawa da sallah e bo babu be dinga ma da jiki wa da ji kan babu madawa su kuma jiki wa jan go le ni ikhlas a ciki wa cha mm, problem yin je babu wannan bwani don zan go ci mai sallah ji e bo aliyaye ba kuranu ga ga gaskiya ki wuce ba kuranu ba in e yi wuce su yi tsallo ya go la ja comment no le ne pata ikilasu ga adi uzuri ngo to no le la ga ajiyan wo mahabbatu wa mo de wa khawfu alrajawu mo de al rajau e gutta na magaya ba ibada Allah ya samu dace faman kana ya juli ka rabbi fali amal amalan salih zani ga babu ga ugu to so ko na ulo fikiri wala shi bi ba da rabbi ahada un galan do fato ci ba ci mai na malamalu bin ya ce fata sai bi ni kan wace da da sallo zan wace 1 over 10 la da zan wace ma over 10 la da zan wace ma 10 over 10 la da wando bi hasbi ya ikhlas bi ku bi ni na gadan ya gbo ne almashahadu sani ibu kai ga mashahadin ya baci <clears throat> mashahadu siriki wa nus mashahadiyar gaskiya da nasiha ji ngo ga siriku fil qawli da ba siriku fil amali ma da ba siriku ya to niyya ma da mu a siriku ya niyya wi munafi lil kadhib ke mina to a siriku ya gan mu ya al munafi lil kadhib nan kiji ji sifayen asuwa ya zai ji bi asidi ku wuci na laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib lakin albirra man amana billahi ajai ma ne sai ci wal malaikati wa malaikaji wal kitabi da littafi ji wal na da annaba yi ma ne bai wa talmala alahu hubbi a dukiya la zai je bai bukata na ko zawul kurba wal yatama wal na ko har nun bai jiga ulaika lazina ku zane shi gayi za gaskiya jo zane shi ulaika humul mutakun zanne shi ma gayi za yake za ya tsado ko ke su ko ne ya ga mini sifa yanzu ne ga sidiku yin wajen na benin a ba na fa an yutura ko an yakunu amanna wa hum la yuftanun wala kad fatana allazina minkum fala ya'lamu Allahu allazina sadaku wala ya'laman al-kadhibin a sha lai za ji alibuti la'u alaza ma chali adandi ni wuce mu la kunu tu labi tu bekin alamu yomi ni alamai asidiku ko hmm. ji ana ku zanen make da asidiku na anabi ga gama da shaka wani ya gaskiya umelugo hmm. hmm. ngo ji ana ku ebe al-isra'il a gaskiya wuya gaskiya ko aljanna wuya gaskiya ina wuya gaskiya sirati wuya gaskiya azaba kabari wuya gaskiya nima kabari wuya gaskiya ko iman bai malaka fatan ni janibi za a sallam ya labarin na wuji ke wuya gaskiya alamu ya ga to zannan asidiku da gangani biyu mini alama na eh, mini alama na mai ke lauga asidiku mu da gangani bai zai nan na dangin taru gwanin bai na dangin gwanin wajen hajjiri ni ya gintara ya liye gbaba ya gbaba ya ginta gintara ba kacha munafinci ga su fi idan ja kal munafiku na kalu na shabi na kalar munafiki ga ga ga ajiri ga ni tuce su ko yo ni so ko daga tuci wo tuci wo yo lakin al munafiqina la kaza ma munafiki ga mane zo itakazu aymanum jinnatan fasfadu an sabilillah ibn munafiq ya kulu ne biya litin ce ya gabe gin taraji ma lai safi kulubi ya na da ba ba na ya e bugo ya e zagaye wa ga wuji salla na waje a je kuratu aini biya sururi biya alfarahu dan salla wannan wa bi asiduku alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa bi na ya na je ganin wa bi fasaru wa bi manu wajen hukunci ne fit karkashi gonin wa ma imani ji gani biyu wa mu ya gaskiya yana ji ma aya na je wuna wai latulo gangani biyu wai ji Allah akbaru ala alalima wai ya zalo ci cin wagan hmm. ya soko a fili kuda wannan inda ba wai da su je da ya soko ga wai ya gba ya soko wa mai lo su je da ya zalo ci na ji soko ne a fili kuda sallah zanu hmm? hmm. mun da sallah zanne ba waji iyaka na gudu wa iyaka na sayin no da sallah wani ko wa maga saji wa ke luma boci da jiki gawe da wata yamako gani boci yau go so ko wuje ndo ci yawo mm. asiduku ngun sa ngun ibade zanne no kun ji kiya kun da ba wato huwa Ibi ibn qayyim ga su ku jin gayi an yi farriga qalbahu lillahi wala moyo ke foka moyo ke foto so ko gole ngo dogo kawai woga kawai evo ko ga je ga be ngo le ga vo jikio wa vo na wanje wo kibo yenji chine wa lagu bo yu na ngoto na to ye ga ngoto a cha ga ye gbewe woga gbo wonna hasada kiyayya girman kai Alita etí kagbó pátẹ ojú ogun jíjẹ ogun fìyà ẹgbọn ogun ṣàwọ àtúgbẹ ṣùgbọn àti pátọ ogun fiya, wọ́n yẹ stamri gujú da fi ikibali fiya ya wọ́n ti wọ́n ju kọ̀ kari gẹ́gẹ́ kọ̀ tí wọ́n láwọ́ ju sọ̀kú ẹgbẹ́ ìmánu náà ẹgbẹ́ wo wọ́n jẹ́m ìkálíbi àlẹ́ha wọ́n ti wọ́n ẹgbẹ́ wo yọ kọ̀nsẹ̀ntrétì bẹ́ẹ̀ ní mm. wọ́n yà kí yà yẹ wá náà yẹ ìbáda nana wẹ̀ jiná wọ́n yẹ káyé àlá àtẹnìlẹ̀ wòjú wọ́n ti wọ́n wa akmali ya zahiran wa batinan da na gumi gane to fili to nin fa inna salata la zahiru wa batinan ban sallah hun je gbangba hun mudi suci fa zahiru ala fa'al mushahada yana zahiri ya sallah ne tuna je lena waje kama ko ba fatiya wala ruku wala jada kaji wala aqwal al masmu'a be gane je jiki nan e wani waje takbir waje sami Allah al-mahmid waje rabbana wa lakal hamdu ko mm. waji sallama waji kama wai salla wala ala kwalil masmuaji na wa batina batine salla ganci masmuci na tsogun yan gona al khushu wa da kiyasu ko wal muraqaba wa da muraqaba ya tsaye ce ci wani tsaye ci mai liwe wa tafrigil qalbi lillah ya gwa mabayno wuke foto so ko luyo wali ikbali bi kulliyati ala allah fiha wa ma wa concentrate bayno ya so ko bi haisu la yastafitu kalbu anhu ila gairi ne maza na fallo bayan docha na fa za bi manzilati ruhila ibn qayyim gato nan na to wuri ngole na to yake matsayin rai da sallah ibn sallah zamu ce jirai sallah zamu ce mai jiraya ko jiya na ku ran hmm. ce ji sallah gbo wace ka ran ce ji sallah wa pa yan shago ran ce ji sallah wa pa yan facebook na wala cin ne hmm. ce ji sallah ga text tun ci mala can wọ́n ti ẹ̀dí sálà wọn payá aláàtì kó lọ́wọ́ ti ẹ̀dí sálà tv pé tọ̀nù wa kíjì náà volume tunu wọn ó ti lérè kí màá fẹ́ gànmọ́ yẹ búgá sálà ìzòwò lásàlẹ̀ tí mo gbà kákùnà mọ́ ń wulẹ̀ sàkẹ́lẹ́ ta tí wọ́n kí màá fẹ́ kángá kángá wọn fẹ́ ju sálà. lọ́wọ́ ilé tá ń kẹ́lẹ́ kó hmm. fẹ́ ìzà àkàlẹ́ tí mi nà rúùjì. wala fa'al bi manzilatil badan ga to tuna ji wai lona wai ke wai ke ke ke na kafa ce sallah nan ko al khushu da al muraqabati da al inqiyabi da tawadu'i ko wuci ne fi sallah na wuce ke ki na wuci rayi da sallah fa idza khalat ruhu sai za ka lati min ruhi kanit ka badani la ruha fiya ngato salla zaga cin khushu ba ladna fi salatin khashi'un nga chumbo kanit ka badani la ruha fiya da to cewa ganin kan yadda na mara idan wani hmm. afala yastahil abdu wuja suzu ya ayi waji a sayi da rubin su zalika na wada wada gube da ka tawayi hmm? da yi rinna na

nga mala kije laje khushu sallamu ilimi udabu imani udabu waji sallah da jama'aji udabu safulu jiunje kimna waga waji safuna ebe wonji bichiko yungu ngo le to bichiko yepa safulu jiunje kimna waga waji safuna waji kiyo udabu wala sallah waji na ni bi womo bijina udabu wala go lo bayma udabu wo fio layo chida na wala zeda waji zeda chido chole waji kiyo udabu ofi o cikin bayan e liman udambo ofi o ta dabbo karatu na liman ye bana udambo wani sallah kim na nabi wa mu rijina udambo yanne bayani udambo yanne yankiri zai sala sallah wani. liman mahala sala ga wasu salatu lati kamula zahiruwa ibn qayyim ga sala na zahirin wa gumi na wa ha, ko ni ya sala wanda to ma gumi na tasadu ga gunda ba ko wala nuru wa burhanu sallahu ci madiya to madiya hujja da dalili ka nuri shamsi ko da jaske yi gidi hatta tura da alallahi rubu ha har ga sallar lada ba su kusa kuma gai da jin ne waya ka balu su kuma ga sallar go wata kunun ce sallar in shagan hafiza kallahu kama hafizta ni sa ku go wuta kemno gwani sana e ba go rike da takane wa sallar go to ne wala sallar ji ba na falla gotanin waji don lokaci da jama'i temina wagan wujin nan zanen wuya da kiyo hafizo salati ya hafizo ala salawati wa salati li wusta amma zanen ji da lokaci ba ga zunga bai shi ba da wani jikin wani kuke ba wani Allah Allah Allah wato abu eh ngole wani a wato zanen ndọ́tọ̀ wọ́n á jí àmọ́ ń gòtá yẹn na ndọ́tọ̀ mashadiyan ba ci ga dana ne kami yiri ya ganin sai ga ci sallar mun gina wuri da mafi yayin tace al-faslu al-mashahadu salisu mashadiyan tace مشهد المتابعة والابتداء مشهد يا المتابعة ezula mutu waliftida dofiyo dikiyo dofiyo sanadi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ye wa huwa ngai an yari sa kullal hirfi ezu tigban egbon nun ga ji pata na wujuji kokari alal iftida fi salati sallama ga ga wa nan wala ya bin nabi bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn anabi ga sallu kama ra'aytu muni usalli in eh sallah kimna ne me ji sallana ne wa yusalli kama yusalli mun ji sallah kimna anabi sallana ne wa yuridu amma ahadatha an-nas fi salati yana yi be da sallah ne afan ke wuce lugwa mina ziyarati wa nuqsani mm. de bi yanda ne zan ci bi yanda ci da sallah wa nuqsani zan ci da ci ke sallah zan ce da kushuwa

lánàá chimo mo ń gbé yìí sálá fún ìjà fatia iyaka na udu wa iyaka nafta inu ga iyaka na udu wa iyaka nafta ina <laughs> nwole sa hankali mina jinnati wannan sai ci goyi gani zan yi da kai zan gan da yi jini ko ga minal jannati wan nasi dole sal ka tu ba zai kiyo sa hankali mm. zan da kyale sallar wasu wasu da biyu Allahumma Allahumma Allahumma inni nawaitu da salatu zuri salata zuri salata zuri ibtida bi imami wasu wasu tsaba ngo le wuto tsan ne gun sallar anin sa sun da mijin na tsa ko dan ce ide so ka ka ka ka ka ka ka kai si sallah wato gabi ya wuce shi wa wala wa allati lam yunqal an rasulillahi gani be position da ti be halin na ja gobe da ba ni Muhammadu ba na shemina wala na haji na asara mu gobe da ba zan do bin sabu shi ba wala ya kifu inda qawlil murakhisina ko wa ma ta dejiya e, e ga zai je wa ruksa yuza allazi ne yakifuna ma kalima ya ta kiduna da jaja be ja gangan lowest lowest ta kazo da fatiha gata yi wajo ga fatiha jani wa jani ushafi da salu babu kiyo babu yana gina babu yan sura kashi da hmm. shi nga kwanda ka tafi yin rukuyo kawai ne oje jani jani bazara kawai gu like da to da bele nga akallu ma kila <laughs> ngo shi ga da ko ba ga fejin na shi nga ka kayere ba na lulangan ni gayo ni ga tai na ki fata ne kazan mu ci ga ɗe juji so ko be hankali a ganji zugu to ni o sinu ngon wani no jaji kyan ja ne mm, ja so ezu ga shishi ga ruksa ta wewa ruks rukhasi ta wewa zo mm. amma ga ji kokarin ga wa develop wa improve wo mm. kashi ka alijanna matsayi ya ko da ba ma firdausu lala da ba ne magai fasalu eh, da firdausu lala bai sakwai kai da ga goja a cikin ina laza pass na, ku yi e amma a nga ya ala kokari na ofeji na kyau ina lamun da a nan wale da yan waje jeji waje fi waje fun waje baleci umar jin wunde wa ga wunde wani dokunan mm. tabbaci wa ga wai na wai da jiwa mai da kilo ci wala ilin ba ta wanga a gaskiya wula ba ka wani bira masa kwaya amma ga ali in ga ya to a jinnin wa lokaci zuku a kallu ma ki daga wanda wani amma ya ba dukiya yawo hmm. na gana mai wa waya kunu waya kunu gairuhum kad na za'a fi zalika na maza ne jito zanu jana a fi jini biya biyayin sai gbomi gani bayan maza ba mu tabi ga waga fasiya ba ji doliya ya ga wuce fi maza ba ya hanafiya yau alhali ga na luwa ya ba hadisa yana salata liman lam yakrabi fatiha ta kitabi hmm. wa za la yu wa za ibn qayyim gato wa aujaba ma askatu yana hmm. ji za wuce shi a ciya na sukun agulaje wajibi wala ala alhadis sabita wasu latin na bayan min janibi ko wala ya tafi tuna ila zalika mun ji wato ma yi su ji dabbobi suna ni sun ya li tabbatarwa na wani sabo ci ganna da nare kuma a jike an kuma gwa ya shishi shi ga maza ba a gan ga lagwa bayan gama maza ba a goma sallama ni kawai da wani sallama ku ba mu ga agba kurano wa yi bai tajwidi wa yi bai to tajwidi a gangan kura ne je babe tajwidi ne pata dana ngai za la ira to ji jahili ti tsawe ku mi ore ngo diga na ko mm. wa te mi je ti nga anne ji na nya ne bi ji na nya ne bi ji nga iza la ita to ti yo de zamani nga tu yo kacha tun shi go shi na afi di kaza na ma ja no anabi ya salatu na dai fa lagin ya salatu fiya wali wakti ya bu a cikin sallah ya sinni ya tuna sara ya tsami gadi na zubu a a da ba gospel la e fe a wancin laji lokaci sallah laji a fin sallah ce di sallah ya finni ko ya lokaci zuru ma daga sallah idan laji zawon ce ce jin kan mu to so mai zadan to adi sai support ce ji dana nan nan nan nan nan nan ta ya dana salatu ibrahim ya dana iri iri sai ga yake ga wani dana iri iri yamma ji wadi dana iri iri ko waga daru kuwa ɗetu an yi wajen waga da su wacce haɗe an yi wajen ɓata yin naji hadisi da yanzu an to hadisi da yanzu sofuwa ce mai da ko kunu na adiga do gan na ni mukalli duna lima <laughs> ga maza ba za ka za a yi lami to mai hmm. jiki a mai le maza ba ba kai ga wa za inda layi nan nan wayan wa za su yi ta so ko kai ma mu abu yi to maliku to shafi to abu ibn hanbali zan do da mini abu gan alami ta to ya ga ga ali ga annabi muhammadu bana zan do mini abu ga za su aladi so wa mazabi hadisi ga ta zuma za ba ga don ga da shi shewa min ji ufe da ta su a wa ki jima wa ya ba shi e shi na suku to so e e ake shi ne ke yabe su ma abu ne nga da jikin nga da lagwaso wala ya kunu uzuran liman ta kallafa amma alimomi da sunnati inda mato yanna ma a jiwu zuriya zainin doruwa ya zani ga gbagbaye ne suna ne binan caci cina wuce jana fẹ́ni láàsù bá ní ẹbí lọ́sọ̀kún náàlì tátánà iná máa mara bí tọ́wá ti rọ̀sùn ìsọ̀kún jíjí fòrò jí alámi àtútùtì wọ́n ti bá ìwádà àmàlámi àtútùtì gbúgi wọ̀lẹ́ni àbúrú bí ti bá ìgbé ìsọ̀kún mọ́jì fòrò gbọ́ tutu ọtún lánàá wayan na mayu to ga ruza mara bi ma mara bi rasulu dan wacce na ji tuci ana wala mi la to abe ke foro be na tuci ji foro gani be na mm. wa kullu ajin suwar rasuli dan do na ji tuci ana fa ma ku zimin kauli wa masruku e gogowa me ji a mai la ci ci wa kad aksama allah subhanahu bi nafsil karima so kwa kuti ji ne ta cin anna la nu'minu ke dai imani ya gunya nan hatta nu hakimar rasul fi ma shajara bainana ne ga ali faruwa tsakani bone sa ne diga ba hukunci tsakani bo mm. dole dan ci ga janula non ne wato ada na wato na wato yanzu waji ya ludu nga na fiska nga bayan ci bayan nga na nga na bi ci gwalo ba bi nga na bi ci ba bi nasi ko mm. nga na gwa ba kuliya nga na gwanna ba na zalnawo nga na firka nga na yotu faradul wudu'i wale ne pata ani za sallan de den najin yare dalo ti ga na yo nke da yo ko na ji <laughs> ne na so ko ji foro de na wa na tuwa no da di kiyo nge da junci to da junci sáàdọ̀ tí káàkiri ń ṣàlẹ́ tupa òfin ìrọ̀ anú òfin tupa nínú òfin ojú níní níjọ ó ti tó olúlóní sáàdọ̀ tí kéèjì àlá òfin ètò wọ́n ní èjìdé jí ní kàmẹ́rù dé náà túnmọ̀ ìgbẹ̀dọ̀ àpáyé àánúfà sóga kíjọ sóga sàn níbi ẹ̀ sọ̀lú kàmára ètò mú ní sọ̀lú fala fau na take mu gairi wadola ga zan cewa ba hukunci eh, ko wannan qabil hukumi ti lami hukunci annabi wa nusallima taslima ibila basu ta su tana gumina wala fau na take mu gairi walin kiyadi law wadola ga zan cewa ba hukunci na jiga annabi anan ko dola basu ta ga zan ce a jiwa amfani wala yunjina min azabi la inna ma gaza kwa daga azaba ko ba wala wala yuqbalu wala min hadha al-jawab idza samina nida wa subhanahu yawmal qiyamati ka kuna so ko ga yi fa al qiyami ci gi gagan ma za je mutumul mursalin na ji mutum ya yana ya kice ya wannan wazo ga nan mutum za bai malikiya ko shafiya ko ambaliya ko anafiya ko kazan ko ku ga kido da mutu ashariya ko mutazila ko murji'a ko khawariju ko karramiya ko maturidiya ko ko ga ga suluko ne lamtuna tarika ya tijaniya ko kadiriya ko barhamiya ko halutiya ko darkawiya ko barkawiya ko andalusiya ko alawiya nole na bata jikiya wa jin amfani ma za a jebutu mulmuru sabi mm. kici ne mutubiya ne je kici yawo ngoli ejen noto bene da gadu ne ga ashadu anna muhammadan rasulullah inna ma yaja tazatu tawasu fi ma mala ina annabi ga ojino lodi wa tafiqu fi ma akhbara ina wanda ga ya wala ba no lawa ya gaskiya wacce na bu ma naha anu wa zajara ina ma ni ga go ya be eh, no lodi ke lo ya gani be e bona ma ga wuji dole ne wa lai mutum maza bi da wuji lawa ga yake ba mun maliku be shafi bi abu alifa bi amur bin hanbali ya no amma hadis ya ga ga ta zuci na ni nabi ko maza a diga liba wuli kiyo a ga maza a bicici abu yusufu mm. wuli abu nifa ba da najo kakani maza ba abu nifa ba muda imamu tahawi wuli imamu abu nifa ba da najo kakani maza bayan tuwa muda. abu nifa wa muna ibn abdul bari wun le imam maliki ba da na joka kai mun za bayan biwo muna mun za bayan maliki a rabo mun mun da imamul bayaki wun le imamu shafi ba da na joka kai mun za bayan biwo muna mun bayan shafi ya ban muna kai ibn abdul ibn hanafin kalisa fi litafi ga ba tibawu na'am eti kibo ti e onji dole ne la da di tasu ezuga di tasu banci a wasa mu sa ni muhammadu unje unje falaga ga maza bayan zai ni do ya bago man wuce shi ya gbajo ga ji daidai Allah da ba ga ci bita Allah da ni amma ga shi shi wa mi tafiye na za wuce shi wa wa ba wuya ni bi Muhammadu za eh ta gaskiya ga mai maza bai za ka zai je ma ci ba mu dan ci gashi ga gashi dole na aji maza a ginin <laughs> Dr. Ahmad ya Dr. Ahmad ya gumi eh. ga ga irin wuce na dole na aji maza bin zan maji maza a da namiji a duniya kani ma kani ma abu alifa be maliku ne maza ba kika sai <laughs> Hmm? tasubanci aba ga idan nasaru dalalata min hmm. safatin lakin nasaru na mujibin ƙur'ani hmm. fa na wula budda an alana an zalika dole a ci gana na wayo talibu na bil jawabi amma waye je gangani bai yi wale ka kabar mun rabuka man nabiyuka wa madinuka ajoya wa qala ta'ala zakon Allah nan fala nas'alan allazina ursila ilayhi da ja to ji sinan hmm. aga agnigan wala nas'alan al mursalina ci na mai tufiyani yake agnigan hmm. wa qala an-nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga uhiya ilayya ajwaya ni annakum bi tuftanuna ke dai ye a je cina mamaye cin da a gye ga cin bo wa an tus aluna e ti mi gabo mu agiye go je kice ya yo disna da musnad ma Ahmad na Hanbal ko yani al-mas'ala fi al-qabr bi ma'ana gana agiza kabaro nan fa man intahat ilay sunnatu rasulillahi da na sunna ni sa sallam ga tubu wa taraka li qawlin li qawli ahad min an-nas muta sunna ni bi lugo e ga zan do chona fa sayridu ridu al qiyamati mace waya alamu zanna bi fa alkiya mu sama ɗaya nun ga yayenin

zan wani adamun dole ci mutu zane ne da alkhairi gami zai ci ce ne biyu da jeji tuba na a na jige ganin ga gane waye o oh, mai fi kwani hawa in huwa illa wayi yau za na ci bata ne mu jide da mu ci bici o mm. e bago kawo ga gungo wula ta tsoye ni za ne wa lobe un da ki tsuwo ci mai ga so ko mai tuci mu na luwanin a ci ciwo ba dole wawanci wanci da kanan so ku fadi mu waje wanzo don àwọn ilé ṣìǹkà àdẹ́mọ́ ìwọ̀n olóòdẹ̀rí bí sàdẹ̀rí tún fi yí gbíà sébi èyí rí ní vẹ́ẹ̀jì fi àwa ò yírí yírí oní agbíà sébi kí sébi èyí rí ní àdédà tí wọ́n mọ́ ń kí léyìí àmọ́ fálọ́ àdí sí àníbí mọ́mọ́ dìgbẹ́ dẹ́rẹ́jà àníbí mọ́mọ́ dìgbẹ́ sàkóná àyà àníbí mọ́mọ́ dìgbẹ́ náà. A àdísì náà ilé òmìnlámi tún wọn ń tí wọ́n mọ́ àdísì náà tó mẹ́yẹ ìjà kó mú túnbà wọn kó tó mú túnbù ní ẹgbẹ́ ti fi ẹgbùn gbọ́gẹ́ ibi gálò ti di fasara. ní awọ́ tó mẹ́ kàzán náà á ní ojú fẹ̀yìntà kàzán àlálímọ̀ fẹ̀yìntà wọn ti lọ á ní òyì kàzán. ń jẹ́ àtàn fi mẹ́ ibi tẹ́ ìmì arọ́ fún ìmọ̀lá alìláyìmọ̀ tìlà àlàm ń gbọ̀nyí àjímọ̀ káńtà ní ń gbọ̀nyí wọn pé lítà ẹni fi lítà Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk